أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da gudu cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasin rahma at yahoo.com da kuma shafin fasin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta da yi muna asabar ne 18 ga watan rabi'u sani na shekara ta 1444 bayan bi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da sha 12 ga watan nuwamba na shekara ta da da ashirin biyu kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalim ma'oyan babban malamin a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kinan kano wanda ke ba mu dama domin aiko da wato amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ni kuma suna na ana sajira hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biya mu akan makalla bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلم ودسور لما وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيك أنا الخير da mutum yake so ya yi a waɗannan lokuta waɗanda suke cike da ƙalubale iri-iri mutum yana buƙatar juriya yana buƙatar wato ƙwarin gwiwa wannan ƙwarin gwiwa shi zai ba shi dama ya fuskanci dukkan wani ƙalubale da dukkan wani abu da zai zo masa na cikas wanda zai hana shi aikata alkhairi idan mutum ya rasa ƙwarin gwiwa a irin wannan lokaci to babu wani abu da zai iya gabatarwa na aikin alkhairi saboda matsalolin da za su yi ta fuskanta yayin da ya zo gabatar da wannan aiki to da zarar waɗannan matsaloli suka yi masa yawa shi kuma gashi ya rasa ƙwarin gwiwa to shi kenan zai haƙura da abin da ya so yi na aikin alkhairi to haka nan gobara zai ƙara yunkurawa zai yi wani aikin na alkhairi irin waɗannan matsaloli dai suna nan za sake tasowa shi kuma tun da baya tare da ƙwarin gwiwa to zai ƙara haƙura da wannan aiki ya bar shi haka zai yi ta yi don haka rayuwarsa za ta yi ta tafiya har ta zo ta ƙare ba tare da ya assasa wasu ayyukan alkhairi ba waɗanda su ne za su zamo masa sanadiyar samun rabauta a rayuwarsa ta duniya da ta lahira sai Allah ya ce fa'alul khaira la'allakum tuflihun ku aikata alkhairi domin ku rabauta akwai abubuwa da mutum zai rike waɗanda za su taimaka masa wajen samun ƙwarin gwiwa ne ya fuskanci kowace irin matsala kuma da izinin Allah ya haye wannan matsalar ya yi nasara cikin abin da ya sa gaba daga cikin abubuwan da za su taimaka wa mutum wajen samun ƙwarin gwiwa akwai dogaro ga Allah subhanahu wata'ala dogaro ga Allah subhanahu wata'ala wanda ne rikon sababi da mai da al'amari ga Allah subhanahu wata'ala ka bi hanyar da Allah ce ka bi ka rike abin da Allah ce ka rike yayin da kake neman wani abu ko aikata wani abu sannan kuma ka fawwala al'amarin ka duka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine mai kowa mai komai mai iko akan komai Allah subhanahu wata'ala yayi umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dogara ga Allah Allah ce fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin idan har ka riga ka kudura aniya za yi wani aiki ka riga ka kudura aniya ka ƙulla niyya Allah ce to ka dogara ga Allah lalle Allah yana san masu dogaro gare shi duk sanda ka kudura aniyar aikata wani abu ka kulla niyyarka to abin da ke gaban ka shine dogaro ga Allah subhanahu wataala dogaro ga Allah din shi zai taimaka maka wajen fuskantar kowace irin matsala ba za ta baka tsoro ba ba za ta sa ka yi gwiwa ka ta yi sanyi ba za mu ga a tarihin annabi Musa alaihi salam wanda Allah ya ta maimaita shi a cikin Alkur'ani wuri daban-daban saboda abin da yake cike cike da shi na izina da wa'azi da jan hankali annabi musa alaihi salam lokacin da ya zo ya samu fir'auna allah ya turo shi zuwa ga fir'auna ya zo ya samu rayuwar al'ummar masar musamman banu isra'ila tana cike da matsaloli iri-iri sannan ga fir'auna da mulkinsa na kama karya na zalunci ya cika zukatan kowa da tsoro babu mai iya yin wani abu wanda ya saba wa abin da fir'auna yake so ko ya tsallaka wani wuri da fir'auna ya zana ya ce ba ya sa tsallaka don haka yayin da annabi musa ya zo da da'awar cewa allah ɗaya ne shi kaɗai ne ya cancanci a masa kuma lalle a guji zalunci kuma fir'auna ya bar zalunci wannan ta sa mutane waɗanda suka fahimci da'awar annabi musa suka kasa wato yarda su fito su bayyana imaninsu da annabi musa domin suna tsoron abin da zai biyo baya daga fir'auna na cin zarafi da azabtarwa watakila ma kisa Allah subhanahu wata'ala yake cewa fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu lamin al-musrifin Allah yake cewa babu waɗanda suka yi imani da Musa sai wasu 'yan samari saboda tsibiran da suke da shi na fir'auna kada ya fitine su wato kada ya azabtar da su Allah ce lalle fir'auna ya zanto mai girman kai ne a bayan ƙasa kuma lalle ya kasance cikin maɓarnata. to shine anan annabi Musa alaihi salam yake tsara wato ƙarawa muminai waɗanda suka yi imani da shi ƙarfin gwiwa da su jajirce a kan wannan ta hanyar komawa da tawakkali ga Allah subhanahu wataala Allah ce wa ƙala Musa da ya kaumi, in kuntum amintun billahi fa alayhi fatawakkalu in kuntum musulmi. ya ku mutane na in har kun yi imani da Allah to ku dogara gare shi shi kadai in har kun kasance musulmi wato ku dogara ga Allah subhanahu wataala shi kaɗai domin ku fuskanci wannan kalubale da yake gaban ku da irin cin zarafi da cin mutunci da fir'auna yake muku Haka nan lokacin da annabi Musa alaihi salam ya ketare ruwa shi da mutanensa Allah ya halakar da fir'auna sai Allah ya ƙara sanya musu wani aiki mai wahala shine shiga baitul maqdis baitul maqdis a wannan lokaci kuma yana cike da wasu mutane jabbirai da Allah ya kira wasu eh, jabbarina wato masu tsananin wato ƙarfi da girman kai da nuna isa aka ce su shiga wannan gari su yaƙi waɗannan mutane don su zaune wannan gari na baitul maqdis to kaga ita ma wannan wata jarrabawa ce a gaban su za su su yan tsirari da suka gudo daga garin masar kuma an umarce su shiga baitul maqdis su yaƙi wasu mutane masu ƙarfi waɗanda kuma babu tausayi a zuciyarsu to anan ma yayin da banu isra'ila suka ƙi biyayya ga annabi musa alaihi salam wajen su tunkari waɗannan mutane aka samu mutum biyu daga cikin mutanen annabi Musa suka yi wa mutanen annabi Musa wa'azi cewa ku shiga wannan gari ƙala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihim albab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala fa fatawakkalu in kuntum in kuntum mu'minin Allah ya ce sai wasu mutane guda biyu daga cikin waɗanda suke da tsoron Allah a cikin mutane annabi Musa sai suka ce ya ku mutanenmu ya ku jama'ar mu ku shiga wannan gari da Allah ya umarce ku ku shiga kuma ku dogara ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum ku shiga wannan gari da Allah ya rubuta muku sannan ku dogara ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai wa ala ta fatawakkalu in kuntum mu'minin in kuka shiga za ku yi rinjaye kuma ga Allah shi kadai ya kamata ku dogara in har kun kasance mu'minai wato anan suka kara musu karfin gwiwa akan su dogara ga Allah yayin da mutum ya rasa karfin gwiwa abinda zai taimaka mishi wajen samun karfin gwiwa shine dogaro ga Allah subhanahu wataala in ya dogara ga Allah to ubangiji kuma ya isa masa komai to wannan ɗaya daga cikin abubuwa da sukan sanya wa mutum ya ji cewa Allah ya ishe masa komai kuma zai iya masa komai da ya fi ƙarfinsa lokacin da a mutanen wata ƙwarai shawa suka yi gangami don su zo su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su kore su daga garin madina bayan sun karkashe su sun kama 'ya'yansu da matansu bayi a lokacin wani ya zo domin ya jefa tsoro da mutuwar zuciya a cikin zukatan sahabbai yana gaya musu cewa fa mutane wato shawa suna nan sun yi muku dandazo za haka ku ji tsoronsu allazina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil wato waɗanda mutane wato wasu daga cikin mutane suka ce musu ga fa mutane nan ana nufin ƙurayshawa sun yi wato sun yi muku dandazo fakshauhun ku ji tsoronsu to amma maimakon su ji tsoronsu sai wannan magana sai ta ƙara musu imani da buɗar bakinsu sai suka ce allahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu komai kuma madalla da abin dogaro shine Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi sai ya ce qul hasbi Allah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kace Allah ya isan mun komai kuma gare shi kadai na dogara shine ubangijin al'arshi mai girma saboda haka yayin da abu ya ci karfin bawa ko yake ga masa barazana to ya ce ya dogara ga Allah kuma Allah ya ishe shi komai Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda yanzu ashe Allah bai ishi bawansa komai ba babu shakka Allah ya ishi bawansa komai zai iya masa abin da wato ya fi ƙarfinsa ko ake zaton ba zai iya ba Allah subhanahu wata'ala yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama game da kafirai da suke ƙwarin yaudararsa wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa ayyada ka bi nasrihi wa bil mu'minin idan suna nufin za su dare ka ne Allah ya ce fa inna hasbaka Allah to Allah ya ishe maka ya ishe ya ishe ka komai ya ishe ka komai shine ya karfafe ka da nasararsa kuma ya karfafe ka da muminai waɗanda suke tare da kai su ne sahabban annabi sallallahu alaihi sallama. hakanan abdullahi dan abbas yana cewa kalmar da annabi ibrahim alaihi ya faɗa lokacin da kafirai suka jefa shuta shine hasbunallahu wa ni'mal wakil ita ce kuma kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka faɗa lokacin da kafiran makka suka yi musu dandazo suka yi wato taron dangi akan su zo su yaƙe su don haka abu na farko daga cikin abin da zai ƙara wa mutum ƙarfin gwiwa ya samu karfin gwiwa a cikin dukkan wani abu da zai sa a gaba na alkhairi shine mai da al'amarinsa ga Allah da dogaro ga Allah da jin cewa Allah subhanahu wata'ala ya ishe shi komai abu na biyu shine addu'a mutum ya sa Allah subhanahu ala a gaba yana roƙonsa ubangiji ya sauwaƙe masa abin da ya fi ƙarfinsa ya sa hare masa dukkan wasu wahalhalu ya kawar masa da dukkan wasu wahalhalu duk wani ƙalubale ubangiji ya shiga tsakaninsa da shi ya yi masa maganin abin da ya fi ƙarfinsa ya riƙa yin wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana addu'a akan Allah ya bashi karfin gwiwa a cikin al'amarin da ya sa a gaba Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rushd ce ya Allah ina roƙonka jajircewa akan al'amari da kuma karfin gwiwa a bisa shari'a akan aikin shari'a don haka yana da kyau mutum ya yawaita addu'a ko da ya rike sababi to kai ya ake addu'a guri guda ya yawaita addu'a wannan addu'a za su taimaka masa abubuwa su zo masa da sauki ya kuma iya cin galaba akan abin da a zahiri ya fi ƙarfinsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a yakin badar bayan mutanen makka sun yi masa sun wato sun yi musu dandazo sun ninka su wajen gida uku amma annabi sallallahu alaihi wasallama a filin badar bayan wato an ja daga ana tunanin ana ƙoƙarin wato kaurewa da faɗa da yaƙi annabi ya yi ta'addu'a ya yi ta'addu'a ya yi ta'addu'a har gwadansa yana faɗuwa da kafaɗarsa abubakar radiyallahu anhu yana mayar masa yana cewa hasbuka munashadataka hasbuka munashadatuka rabbak addu'ar da kada ce tana neman ubangijin ka ya tallafa maka ta ishe ka hakanan ta ishe ka hakanan wato yana tausaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ganin yanayin da yake ciki to wannan yake nuna cewa duk irin shirin da ka yi duk irin yadda kake ga ka shirya ko kuma duk irin yadda kake ganin kyakkyawar alakar ka da ubangiji to ka ta hana ka addu'a rika addu'a addu'a tana taimakawa wajen samun karfin gwiwa da kuma tunkarar kowane irin kalubale kan abin da zai taso maka cikin irin abin da yake ƙara wa mutum karfin gwiwa a cikin al'amarin da zai yi na alkhairi Shi ne koyi da mutanen kwarai koyi da waɗanda suke da ƙarfin gwiwa a cikin ayyukan da suka yi rika tuna annabawa rika tuna salihai ka rika tuna manya-manyan bayan Allah da suka yi fafutuka da gwagwarmaya a rayuwarsu wanda suka wanzar da alkhairi wanda har yanzu alkhairin nan yana gudana a bayan ƙasa ka rika tuna waɗannan mutane ka rika yin tunanin kai koyi da su Allah yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa wasu masu masu ulul azmi min ar-rusul yi haƙuri kamar yadda ma'abota haƙuri ma'abota jajircewa daga cikin manzanni suka yi Allah yake ce masa yayi koyi da waɗancan bayan Allah ce fa bi hudahu muqtadi yi koyi da shiryar su yi koyi da irin hanyarsu. to tuna abinda bayan Allah suka yi a tarihin su a rayuwar su ƙoƙarin ɗabbaka wannan a rayuwar mutum yana taimaka masa wajen ya samu ƙarfin gwiwa a kan abin da ya sa gaba na alkhairi sannan abu na hudu wanda yake taimakawa shine zama da mutanen kirki masu ƙoƙari da azama ka zama tare da su a duk lokacin da wani abu ya taso maka na aikin alkhairi ka shiga cikinsu ku yi mu'amala tare kaga irin abin da su suke yi da ƙarfin gwiwa da Allah ya ba su to kai ma wannan zai yana so a jikinka kai ma ka samu ƙarfin gwiwar wani daga cikin magabata an ce imamu shafi'i ne yana cewa uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a wa akrahu man bida'atuhu al-ma'asi walau kunna sawa'an fil bida'a yake cewa ina son mutanen kirki duk da ni bana daga cikinsu su wato wannan tawali'u ne irin na manya ce duk da ni bana cikin salihu amma ina son su kuma ina fatan in samu ceto da dalilin soyayya da nake musu yace kuma ina kin wanda kadararsa ta ce saban Allah yace ko da kuwa kadara iri ɗaya muke ɗauke da ita ba zan so shi ba wannan yana nuna cewa ka zamo tare da mutanen kwarai Allah yana cewa annabin sa wasu bir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya Allah cewa annabin sa sallallahu alaihi wasallam ka hakurkurtar da kanka tare da waɗannan da suke bautar Allah safe da yamma suna neman yarda sa, kada idan ka ya ƙetare su kana kallon wato wani ƙyalƙyale na duniya wala tuti man aghfalna qalbahu an ba a hawa wa kana amruhu kada kai biyayya ga wanda muka gafalar da zuciyarsa ga barin ambatanmu mu ya bi son zuciyarsa al'amarinsa ya zanto a sakwarkuce Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi ya yi haƙuri tare da mutanen da Allah ya musu shaida cewa suna bautar Allah ne domin mai yardarsa don neman wato fuskarsa wannan yake nuna maka muhimmancin kasancewa tare da mutanen kwarai koyaushe wannan zai kara maka karfin gwiwa a cikin dukkan al'amarin da ka sa gaba Karfin gwiwa shi yake wa mutum wajen nasara cikin al'amarin da yake ƙoƙarin ya ga ya tabbatar na alkhairi kuma shi yake hana masa wato sarewa da sanyin gwiwa wanda zai sa shi ya kasa ci gaba da abin da ya niyya na aikin alkhairi sannan daga cikin abin da yake taimaka ma wannan har ila yau akwai wato sanin mahimmancin aikin da kake yi da manufar da ka sa kake wannan aiki da yawa mutane wani lokaci sukan yi abu ba san manufar da ta sa suke shigo ba su san irin gara basar da take cikin wannan aiki na alkhairi da suke so su yi ba shi yasa za mu ga alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cike suke akan kwadaitarwa bisa ayyukan alkhairi zaburarwa akan aikata alkhairi da faɗar falalar wasu ayyuka na alkhairi domin wannan ya wa mutum ƙarfin gwiwa wajen abin da ya ɗauko zai aiwatar na alkhairi kada ya bari wasu matsaloli ko wani ƙalubale ya sa ya janye daga wannan aikin alkhairi wannan yana taimakawa kan aikin alkhairi ya wanzu aikin alkhairi ya ɗore amma da zarar aka rasa ƙarfin gwiwa a cikin ayyukan alkhairi to yanzu nan shi kenan aikin alkhairi ba zai yiwu ba sai a neme shi kuma a rasa a bayan ƙasa Allah ya mana da kyau. Ba ne sama ne, <clears throat> mala Allah ya saka da alkhairi. Kudin farko ya zo daga wanda yake cewa malam tambayar sa ita ce yana zaune a kasar Saudiya kuma yana so ya yi wa mahaifiyarsa Umara shi ne yake so ya ji ka'idojin da zai bi ko kuma tsare-tsaren da ake bi wajen yin haka. A cikin musnad da Imamu Ahmad da jami'u tirmidhi akwai hadisin abu razin al-uqayli wanda yake cewa rasulullah mahaifi na tsoho ne tukuf baya iya zama ko a kan abin hawa shin zan iya masa hajji annabi sallallahu ya ce hujja an abika wa atamir ka yi wa mahaifinka hajji kuma ka yi masa umara annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa a irin wannan hali kana iya wa mahaifinka haji kana iya masa umara wanda yake nuna kamar yadda wasu malamai suke ambata cewa mutum in ya zanto ko ya riga ya mutu bai samu ya yi umara ba ko bai samu ya yi hajji ba ko kuma ya tsufa tukuf yadda ba zai iya yi ba da kansa ko kuma yana tare da wata rashin lafiya wacce ba a tsammanin warkewar ta dauri ko ba a tsammanin warkewar ta gaba daya to wannan ya halatta a je a yi masa hajjin musulunci in bai yi ba ko a yi masa umara in bai taɓa yi ba ga wanda shi ya taɓa yin hajjin kuma ya taɓa yin umara sai ya yi masa niyayi amma da waɗannan sharuɗa shi ya sa wani hadisi sai da shi wannan sahabi ya faɗi irin yanayin da babansa yake shi yasa wasu malamai suka ce sai waɗannan sharuɗan sun tabbata wato ya zanto wato ba shi da ƙarfin da zai yi saboda rashin lafiya ko saboda tsufa ko kuma ya mutu ba tare da ya samu ikon yi ba to wannan ana iya masa amma mutum da ransa da lafiyarsa da ikonsa to wannan ba a yi cewa ba za a je a yi masa sai idan akwai dalili ba ka cewa mutum lafiyar lau. da ƙarfinsa ba kuma mutuwa yi ba kawai aje a yi masa hajji ta wakilci in Allah ya bashi kuɗin da zai je hajji ya je in bai ba shi ba shikenan yana nan ana jiran har lokacin da zai bashi amma ba a cewa bari a je a yi masa hajjin musulunci ta wakilci babu wannan amma in ya riga ya rasu bai samu yayi ba to malamai suka ce in yana da kuɗi sanda wato hajjin ta zama wajibi a kansa ya mallaki kudin da zai je amma ya ƙi zuwa yi to ana iya ma ɗauka daga cikin tarika sai a bayar a je a masa hajji saboda ka ita umara ko hajji ba haka kawai ake cewa bara a je a taima mutane mutum ya ce ya tafi umara bara yi wa abokansa bara yi wa yan gidansu bara yi wa wani ya yi wani a'a sai idan ya zanto akwai wannan shi yasa za mu ga a cikin magabata wato aikin magabata ya dan leƙe-leƙe na banga sahabbai ko tabi'ai suna yawan umara haka bonan zatta ba a je a yi taimawa yi mawa na a yi mawa ne ba za ka samu wannan ba gara ma hajji wannan ana samu amma umara haka a yi ta yin ta ba ba kai ba zindi ba daidai ba ne saboda haka idan har mahaifi ko mahaifiya ko wani makusanci wanda ya cancanta ya yi hajji ko ya umara bai samu ya yi ba saboda rashin lafiyar da yake fama da ita aka fitar da kauna ka fitar da ran zai warke ko kuma ya tsufa tsufan da ba zai iya zuwa yi da kansa ba ko kuma ma Allah ya karɓi ransa wannan babu laifi a je a yi masa umara sai <clears throat> wanda yake ce malam ni ne ake bi na azumi guda uku kuma ya ce yana da ciwon ulcer da kuma typhoid wanda ya kai ga yanzu ba ma ya iya yin azumi ne ke tambayar ya ya kamata yi da waɗancan da ake bin da kuma wanda ke zuwa to idan mutum ya zanto yana rashin lafiyar da ba zai iya yin azumi ba kuma babu tunanin cewa zai warke zai warke wato an riga an fitar da tsammanin warkewarsa to wannan zai ciyar a madadin kowane azumi zai ciyar da miskini ɗaya a madadin kowace rana da bai azumta ba shine wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am sarki wanda ba za su iya yi ba saboda wahala ko saboda wata cuta ko saboda tsufa to shi kenan sai su ciyar da miskinai a matsayin fansa na waɗannan kwanaki da ba waɗannan kwanaki da basu azanta ba saboda haka yayin da ya zanto akwai ana bin ka bashin azumi ka kasa biya saboda cutar da ciki tare da kai ta ki warkewa ko kuma ga wani azumin ya zo shi ma to sai ka ciyar a madadin wancan da baka samu kayi ba da kuma wannan da za a shiga shi ma a kullum ka siyar da miskini ko dai ka ba bashi dafaffen abinci da zai ce ƙoshi kowane miskini ko kuma ka ba shi mudu biyu daga mudan nabi kowace rana sai wani ke cewa malam <clears throat> jaraba ce ta same shi a wurin aiki ya zama babu halin da zai yi wanka shin zai iya yin salolinsa da taimama idan ya koma gida ya yi wanka to ban san me yake nufi da ba shi da halin da zai yi wanka ba da ya kamata ya fassara mana irin yanayi ne ya samu kansa shin yana ofis ne ayyuka sun masa yawa ba zai iya tashi ya je ya wanka ba saboda ana ta jiransa kaza kaza kaza wannan ba zai halatta masa yin taimama ba ko ku a'a ita ma'aikatar ne babu inda zai je ya wankan amma kuma akwai waje watakila akwai ma ban ɗakuna na abin da zai iya zuwa nan ya yi wankan to wani duk baya halatta masa ya taimama ita taimama mutum yana yin ta ne da sharaɗinta ya zamana ko dai an rasa ruwa kwata-kwata ko kuma a'a akwai ruwan amma ba za a iya kaiwa gare shi ba saboda tsoro akwai wani abin ban tsoro wata dabba ko wasu 'yan fashi ko wasu mugayen mutane a gurin da ba za ka iya zuwa ka ibi ruwan ba ga shi kana gano shi amma ba ka iya zuwa ba ko kuma in ka yi amfani da shi zai haifar maka da wata cuta ko kuma cuta ce a jikinka in ka sa mata ruwa za ta ki warkewa da wuri to wannan duka yana halatta maka kai taimama amma haka kawai saboda wani dalili da bai taka kara karya ba mutum ya ce ya yi taimama kamar waɗanda za su ce za su yi taimama saboda suna gudun kasa rasa jam'i rasa jam'i ba sa yi taimama na'am za a iya taimama in ana gudun fitar lokaci wato lokacin sallar zai fita in ka ce sai ka nemo ruwa wataƙila sai ka dafa sai ka yi wanka sannan ka samu ka yi sannan ka samu ka je ka yi sallah to lokacin sallar zai wuce to wannan za iya taimama amma dan ka rasa jam'i jam'i baya rashin jam'i baya hana baya halatta yin taimama saboda haka da ka ce kana ma'aikata ba za ka iya yin wanka ba ba mu san me hana ka yin wankan ba shin ya kai waɗannan dalilai da muka ambata ko ku a wani dalili ne dai ko dai ka ce ban ɗakunan ba a yin wanka a cikinsu in ka je ka yi wanka zai zama da laifi sai ka je waje ka nemi wani wurin ba akwai masallatai duk suna da ban ɗakuna ba ka wani duk ba zai halatta maka yin ba ka yi sallah ba. <clears throat> to sai wani yake ce malam a sallar jami idan mamu ya riski an shiga sallah idan ya kabbara harama zai iya karanta addu'ar shiga sallah ne ko kuwa sai dai hakura na'am yayin da mamu ya yi kabbara harama lokacin ne farkon sallarsa to da abin da aka shar'anta wa mutum ya yi a farkon sallarsa shi ma mashiro ne a kansa ba abin da zai hana shi ya yi du'a'ul istifta matukar dai akwai damar da zai yi hakan abin da muke nufi da damar da zai yi hakan ma'ana ya riski liman a tsaye kaga anan zai yi du'a'ul istifta ya ci gaba da wato bin liman amma in ya samu liman ya yi ruku'u kaga in ya ce sai ya yi wa istifta zai rasa wannan raka to wannan sai ya kabbara har ma sai ya bi shi saboda shi wa istifta ba wajibi bane mustahabbi ne ga wanda ya samu ya yi shi ya samu wannan sunnar ga wanda kuma bai samu ya yi ba saboda wani dalili to wannan babu laifi a tare da shi kuma babu komai game da sallarsa babu wata wato wani wata illa game da sallarsa saboda haka in ya samu liman a tsaye ya kabbara harama to zai idawar istiftahi amma in ya samu liman ya tafi ruku'u ko ya tafi sujjada to anan sai ya kabbara harama sai ya bi shi a yanayin da ya same shi a ciki sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam idan liman alwalarsa ta warware shin dole ne sai dai ya janyo wani ba tare da ya wai ba a liman idan alwalarsa ta warware to sallasa ta yanke duk wani abin da aka yadda mutum ya yi baya cikin sallah shi ma zai iya yi sau da ba wai haramta masa baiwai aka yi ba aka ce dole sai dai ya yi abin da tunda ai fita ma zai yi in ya fita zai yi kudu ko arewa ko yamma ba lalle in ya fita gabas zai ta yi ba tunda shi yanzu ba shi ba mai sallah ba ne wato a nan babu wata kaifiya da sunna ta zo da ita cewa ga yadda zai yi ya jawo mamu wanda zai cike sallar wato wanda zai ci gaba da yi wa mutane sallah shi yasa za ka ga malaman fiqhu sai dai a yi ta istihadi kowa ya faɗi abin da yake ganin haka za a yi to anan da ya an bar wa mutum damar yadda zai yi ba tare da ya rikita masallata ba su zaci wani abu ne ko na ban tsoro da su za su firgita ko wani abu za ka ga malamai kamar yanzu malaman malikiya kan ce ya kama hancinsa kamar irin haƙo ya zo masa don ya wato ya rufa wa kansa asiri ka a fahimci ya yi rihi sai su kama hancin su duk wannan dai istihari ne faɗar hakan malaman hanafiya su suka yi ta ma faɗaɗa abin da faɗo wasu maganganu da duk ba wani tushe a cikinsu ba buƙatar sai an faɗi su saboda haka dai hanyar da mutum zai bi wajen ya ko ya yi ishara ya yi nuni haka kawai da hannunsa cewa wani ya shige ko ya yi ya fice ko ma ya fita akan ce liman zai iya mafita ba tare da ya wakilta wani ba ma musu wakilta wani ya karasa musu ya kara musu ya karasa musu sallah sau saboda ba wai ba ne sai dole shine ma zai yi ina ba ɗin wato mamu ma kansu suna iya tura wani daga cikinsu ya wuce ya karasa musu sallah yayin da aka ga ya janye an san cewa alwalarsa ta warware ko kuma wani uziri da dole ya sa shi ya yanke sallarsa ya taso don ba lalle kowane lokaci liman ya fasa abin ya zanto ya zanto warwarewa alwala bace ce mutum liman ne ya shiga sallah ya kabarta an fara sallah watakila ma an yi raka ɗaya sai ya tuna ya bar wani yaro karami a gindin rijiya yana wasa kuma yaro mara hankali mai rarrafe ya manta ya tafi ya bashi a nan kaga nan akwai ce rai in ya tuna to dole zai yanke sallarsa domin ya je ga halin da yaran yake ciki kai ya zanto ya lalafa ya faɗa rijiya bai sani ba to duk irin waɗannan sukan iya su taso waliman wanda zai iya sa shi dole ya katsa sallah ya tafi ya je ya yi wani abin da zai kiyaye rai eh, na musulmi ko ma na kafiri in ya zan masu muddami ne dole zai iya yanke sallah domin ya je ya yi wannan saboda ka ita ina ba ba a ce ga wani yanayi a haka ake so a yi ta ba sauraka duk yadda ta samu dai su ma musu fahimci cewa liman ya janye wani ne zai ci gaba da sallah shi kenan sai ya bi wannan to sai wanda yake ce malam <clears throat> tambayar sai ta ce menene halaccin yin sallar nafila bayan sallar juma'a saboda ya ji ana cewar ba a yi sai dai idan mutane sun fice daga cikin masallacin abin da ya zo a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi akwai hadisin abdullahi dan umar ke cewa rakatai ne ba'da juma'a fi baitihi da yin raka'a biyu bayan juma'a a gidansa hadisin abu huraira a cikin sai muslim man sallal juma'ata man sallal juma'ata falyusalli ba'daha arba'an man sallal juma'ata falyusalli ba'daha arba'an a cikin sai muslim wanda dai ya sallaci juma'a ya sallaci raka'o'i hudu a bayan wannan sallar ta juma'a to wannan raka'o'i biyu ko raka'o'i hudu ba a bambance tsakanin ina ya kamata yi su ba banda ina kamar yadda wasu suke cewa in a masallaci ne ya yi biyu in a gida ne ya yi hudu wannan babu wajen wani asali a abin nan zai iya yin su a gida eh, zai iya yin su a masallaci zai iya yin su a gida amma yin su a gida ya fi lada yin su a gida ya fi lada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba sallar da tafi kowace falala ta nafila yayi ta a gida in ta farilla to wannan ya kunshi haddasa wannan sunnatul juma'a din sunnar wato da mutum zai yi bayan sallar juma'a don haka in yayi ta a masallaci bai yi laifi ba in yayi ta a gida wannan shine yafi falala saboda wancan hadisi to sai wanda yake ce malam <clears throat> shin ya inganta cewa na sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin sallar nafila a cikin masallaci ba a wannan magana ce ta ka babu inda aka rubuta wani hadisi cewa annabi sallallahu na nafila fi fil masjid babu babu wannan eh, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan yin wasu salloli kamar misali sallar ah, sallar tahiyyatul masjid تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين yadda ɗayanku ya shiga masallaci kada ya zauna sai raka'a biyu to ba zai yiwu mu ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiga masallaci sai a matsayin sa na liman ta yadda in ya shiga kawai ta da sallah za a yi don haka baya buƙatar raka'a biyu masallaci a lokacin annabi sallallahu alaihi wa komai ana yi wani lokaci ma za a tashi wani abu ya taso wanda ya shafi faɗakarwa annabi ya sa a yi assalatu jami'a a tattaro a masallaci zai shiga masallaci ba limanci zai ba zai shiga masallaci kuma ga wancan koyarwar da ya bari cewa kada a zauna sai a yi biyu kaga ba zai yiwu a ce shi ya zauna ba kuma ba a rawaito mana cewa shi ya shigo ya yi zaman sa bai ba sannan kuma wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kulla abin nan ɗin runduna aluya ta mayaka a masallaci haka masallaci a lokacin annabi jami'a ce komai ma ana samu a ciki da suka danganci sha'anin musulunci da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan iya shiga masallaci ba a lokacin sallah ba to kuma ya riga ya ba da wannan dokar kuma a rawaito cewa shi baya yi ba bari a ce shi in ya shiga baya yi saboda ka kawo magana cewa bai taba yi ba wannan tana da nauyi kwarai da gaske al'asulu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi nafila kan yi ta a gida ya sanar da matafi in ya shigo in ya dawo daga tafiya kafin ya shiga gidansa ya yi nafila a masallaci raka a biyu wannan yana daga cikin sunnar da ya koyar annabi yana tafiye tafiye to shin shi yana yi ya yi al'asulu shine mu ce annabi sallallahu alaihi ya yi kamar yadda ya yi umarni sabon sa su saura kaga wannan nafila ce ita ma ba farilla ce da abubuwa hadisai irin wannan suna nan wanda za su iya bayar da cewa eh annabi sallallahu zai nafila a me zai hana me zai haramta masa yin nafila a masallaci na'am ta sai wani kita malami ne hukuncin matar da mijinta ya rasu alhali ta kuma tana aikin haji da eh, za ta ci gaba da aikin hajjinta ta karasa aikin hajjinta ba za ta fasa aikin hajjinta ba don an ba ta labarin rasuwar mijinta Allah yana cewa a timul hajja wal umrata lillah ku cika shi hajji wato kun fara hajji to ku ƙarasa ta haka ta fara an umarce ta da ta ci gaba ta ƙarashe wannan hajjin saboda Allah saboda za ta ƙarasa hajjin ta sannan ta dawo gida sannan sai ta fara wato bin dokoki na takaba da cewa a can ma duk za ta ci gaba da bin dokoki mai takaba amma dai wannan ba zai hana ta ƙarasa hajjin ta ba sai mai tambaya na gaba yake ce malam ya halatta mutum ya auri matar da ba ta cin shi sai dai saboda tana tsoron iyayenta ta amince da auren in halacci yake tambaya ya halatta mana ba haramun bane idan mutum ya auri matar da ba ta san shi ba haramun bane ta yiwu daga ba ta so shi illa iyaka dai kawai ana so zai a samu soyayyar daga farko dan auren ya dore amma akan iya yin aure da farko eh, ko shi ko ita ɗaya daga cikin ma'auratan dai ba haka ya so ba amma kuma daga baya a samu soyayyar ta zo ta samu a lokacin da fatima bintu qais ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mutane biyu suna neman aurenta lokacin ta gama iddarta ta saki uku da mijinta ya mata to sai manemanta akwai wani ana ce da shi abul sannan kuma akwai muawiya ibnu abi sufyan sai suka fito suna neman ta da aure su take neman shawarar annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin biyun nan wa za ta aura annabi ya ce da ita to kin ga dai shi mu'awiya sa'ulu kullu ma lahu talaka ne fitik ba shi da komai da haka in ki aure shi ba za ki samu wanda zai rike ki da bai da abin da zai rike ki ba sannan shi kuma abul jaham fadarrabun lin nisa ko la yaza'ul asa an atiqihi shi kuma abul mutum ne da yake yawan dukan mata eh, dandanan zai kai mace duka haka shi ma kin ga yana da illa sai ya ce da ita in kishe usama ki auri usama shine usama ibn zaid ibn haritha ce da shi ki auri usama ita kuma fatima bint qais mace ce babban quraishiya mai daraja mai asali shi kuma usama mahaifinsa eh, bawa ne bantaccen bawa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma dan lila ma'aiki ne annabi yana son shi kamar yadda yake son mahaifinsa sai ce ki in ta ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mun haka bai na ji ba so to amma dai tun da shawara ce na nema kuma ya bani sai na aure shi ci daga nan kuma sai na ga alkhairi mai yawa a cikin aurensa kaga ashe ba haramun bane dan mutum ya auri mutum duk da bai kwanta masa rai ba ko baya so ba haramun bane yin auren a dai ana cewa a samu soyayya ne a farko saboda kada matsala ta zo ta ci gaba a cikin zamantakewa saboda in kana tambayar halacci ne halatta ba haramun bane sai wani yake cewa malam ina tambaya ne kan ingancin hadisin da ke cewa sunna ta guda biyu ce da wacce aka farlanta da kuma wacce ba a farlanta ba yake cewa wacce aka farlanta tana cikin littafin Allah riko da ita shari'a ne sannan kuma rashin riko da ita bata ne ita kuma sunna ta da ba a farlanta ba tana bata cikin littafin Allah riko da ita falala ce kuma rashin riko da ita ba bata bane shi ne yake tambaya to gaskiya ban san wannan a matsayin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa annabi ya faɗi wannan magana cewa sunna sa iri biyu ce ban ki ba a samu wannan daga cikin maganganun magabata ko cikin maganganun malamai domin abin haka yake wato sunna da annabi abinda annabi ya zo da shi iri biyu ne akwai sunna da take farilla ce ila eh, al'kur'ani ma ya zo da wannan abin ya tabbatar akwai kuma sunna da take ba al'kur'ani ne ya zo da ita ba kuma ba farilla ba ce amma kuma watsi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bata ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ba an sunnati fa laysa minni wanda duk zai wato gujewa sunna ta baya tare da ni saboda haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a rashin riko da ita bata ne mutum yi watsi da sunnar sa komai aka ce sunna ce sai ce to shi baya so komai sunna ce ce ah, to ba ba dole bane ba zan yi ba to wannan zai ja shi dan zai ja shi zuwa ga zuwa ga bata ne amma a matsayin hadisi ne ya faɗi haka cewa annabi ya ce sunna sai iri biyu ce wannan ban san shi ba to sai wannan ke malam suna da private school ne su suna buƙatar bashi na bankin musulunci sun amince za su ba su naira miliyan goma kamar kuma sai banki suka ce sai sun saka musu naira miliyan uku kafin su ba su wannan bashin shi ne ke tambayi malam shin hakan yi halatta babu riba a ciki. to ban san me zai sa shi bankin ya ce ku ba shi miliyan uku ba in har ba zai ba ku goma to ba ku bakwai mana in dai har kawai kuɗi ne ba zai iya ba ku goma ba to sai ce ga bakwai zan iya ba ku amma me ya ce sa masa uku. in an sa masa uku don ya ƙara samun wani abu da zai yi jari da shi to wanda ya zama riba duk wani bashin da zaka sharɗanta wani abu da zaka amfana da shi gurin wanda zaka ba bashi to wannan abin da ka karɓa don ka amfana da shi sunan shi riba ka ce misali ba zan ba ka bashi ba sai dai in kai ma za ba bani to zan ba ka bashi amma da sharaɗin kai ma za ba bani to wannan sharaɗi ya zama ya bata abin ya zama riba saka kullu eh, qardin jarra manfa'a fa huwa riban wannan ka'ida ce da malamai suka haɗu a kanta akwai ruwayoyi da aka yi da wannan lafazin bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka'ida ce da malamai suka yi ittifaki a kanta cewa dukkan wani bashin da zai jawo wa mai bada bashin wani amfani wato dan ya bada bashin dan ya amfana shi mai bada bashin to wannan abun sunan sa riba wato abin da zai amfana ka ce mutum ne ta tare yana a hanya ya ce ka bani bashin ka zaka ce zan baka bashi amma da sharaɗin kayan da nasa za ka yi min gida ko da sharaɗin za ka rage min hanya ka kai ni gida sannan zan baka bashi to wannan kai shi gida ɗin da ya ce a yi riba sunansa saboda in har za su karɓi miliyan uku ɗin don su ƙara wa kansu wani jari sai zama riba baya halatta in kuma kuɗin ne ba sa son suwa da goma to suwa da bakwai mana me na cewa suka sa musu uku ban dai san ya abin kuma ka ce bankin musulunci ban san za a bankin musulunci da ya ta'amuli irin wannan bugun da duk malaman da suke tare da su za su gaya musu cewa wannan riba ce sai dai in ko shi mai tambayar bai faɗi yadda abin yake da ba Allahu a'lamu sai wani ke ta malam tambayar sai ita ce mutum ne mai wadata yana da masallaci a cikin gidansa to baya da tsohon sai aka raba gado to sai aka buɗe dukkanin kofofin masallacin ta waje aka toshe kofofin da suke ta cikin gida amma kuma akwai wani masallacin a wannan unguwar kusa da wannan din to shine ke tambayar malam menene mafita game da wannan abin da aka yi idan ya zanto shi wannan masallaci na farko ba wai wakafi bane da aka yi in wakafi ne zai zama na musulmi ne na kowa da kowa ne masallacin duk da ba a ba da dama wasu su shigo daga waje su yi sallah ba sai shi na cikin gidan kawai yake sallah ciki wani ba masallaci ba ne wani ba masallaci sunan shi ba Su ila musalla ne da mutum yake yi a gidansa yana sallah shi da iyalansa masallaci shine wanda za a ba wa na waje dama ya shigo shine masallaci ba wai ya taƙaita akan iya wanda suke cikin gidan ba wanda yake waje ma yana da damar shigowa wato wannan shi ake ce masallaci in ya zanto wani guri musalla ne ya yi su kuma suke ganin wannan musalla din ya kamata ya zama masallaci suka buɗe ƙofa ta waje to nan da sharaɗinsa dole a duba sharaɗin dacewar gurin ya kamata ya zama masallaci ko bai kamata ba in ya zanto akwai daman masallaci a waje kusa da wannan kuma nan musulmi suke haɗuwa su yi sallah don menene za a raba kan musulmi da wani masallaci karami har ila yau wanda yana daga cikin illolin da Allah ya faɗa har annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi umarni ya je ya rushe masjidid dirar masallacin da munafikai suka gina don cutar da zamantakewa ta musulmi Allah ya sifanta shi da cewa wa tafriqan bainal mu'minin sai shi dan saraba kan mu'minai saboda in har ya zanto masallacin waje ya isa ba karami ne ba ba kaɗan ne ba to ba dalilin kuma bude wannan ya zama masallaci in wani abu kuma suke so su yi wa mahaifinsu ko shi wanda yake mamacin suke so su yi masa wani abu na alkhairi shikenan sai su dauki iya su yi wa gurin kima in har haka suke so su yi wa gurin kima cewa gurin nan zai yi nawa a kira dillalai su duba sai zai yi kaza to su ɗau kuɗin sai zai su sa a wannan masallacin a gyara shi shi wani masallacin da ake sallah sai su kara gyara shi da da hali su faɗaɗa shi da hali su gyara ginin sa in ya tsufa sai dai wani abin da shi ma wato wannan mamaci zai samu kamasho a cikin wannan masallacin da sanda kai yi sallah a ciki amma ba su ƙara yawan masallacin da ba a da buƙatar sa ba a gurin to ne kita malam shin akwai wasu ladubba ne na sauraron huɗuba ko kuwa idan liman yana addu'a a lokacin huɗubar ba za a iya amsawa da amin ba ko kuma idan ya ambaci suna da sauraron ba za a yi salati ba a in liman yana huɗuba ana son a yi shiru liman yana hudu ba so ake a yi shiru a saurare shi shi ya sa hatta abinda shari'a ta zo da shi mai kyau in ya zanto ana hudu ba ne akan hana yinsa kamar mutum ya hana wani abin da ya gaba ya daidai yana yi bai yi masa magana cewa kai wani bari ko wani zonan kai kaza zo ana hudu ba an hana wannan na ce man kala da akhihi usmatu wal imamu ya faqad laga wanda duk zai ce wa ɗan uwansa ishiru alhalin liman yana hudu ba in ka ji wani ya ce wani ishiru to wani nan surutu yake to ka ce da shi yi shiru kaga umarni da kyakkyawan abu amma annabi ce fa qad laga to wannan yayi yasasshiyar magana wato yayi abin da bai dace ba a gurin to shi yasa shi duk abin da zai ci karo da sauraron ba a sanyin sa idan ana hudu ba aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam zaka iya masallaci a ranka ciki ciki ba tare da ka bayyana abin ba sai da zai zama watakila ya ja hankalin wasu ko ya sanya wasu ba su ji wani abin da ya kamata su ji ba lokacin da ake faɗarsa ko kai ma abin ya kuɓuce maka lokacin da ake faɗarsa hakanan amin din za ka yi faɗa a ciki a ƙasa ƙasa ba tare da ka ɗaga murya don wannan ba a rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan sabbi suna amin ba wuraren da sabbi suke bayyana amin annabi yana addu'a duk an an bayyana su wannan baya daga ciki da sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam shin dole ne da ya baiwa mahaifin da zai iya sana'a kuɗi duk da cewa idan an bashi kuɗin baya iya ciyar da iyalinsa da su sai dai shi ya kashe shi kaɗai da nake cewa malam kuma duk abin da ya baiwa mahaifin nasa sai ya kushe bi yadda ya masa kuwa ya ce idan ma ya siya abinci ya bayar a cikin gidan sai ya biyo shi da maganganu da ɓacin rai ma'ana dai shi mahaifin ya fi so ya bashi kuɗin shi ne ke tambayar ya zai ciyarwar mahaifi ta yana ba ce da mahaifinsa yayin da ya zanto mahaifinsa ba shi da abin da zai ce da kansa so yana cikin bukata ba zai iya rike kansa ba to ɗa yana iya ciyar da shi amma in mahaifi yana da abin da zai ciyar da kansa ciyarwarsa ciyarwar ɗa gare shi bata zama wajibi ba bata zama wajibi ba sannan idan ihsani zai masa to ihsani wannan ba shi ne a yi maka abin da sai ka ji cewa kai ka ƙoshi ba suna wani abu ne da ba Allah ba ba kai ko Allah subhanahu wata'ala da yake wa dan adam dan adam baya koshi annabi yana cewa law kana libni adam wadiyani min zahabin labtagha lahumā salisan wala yamla'u jawfa ibn adam illa turab nabi ce da a ce dan adam yana da kwazazzabai guda biyu cike da zinari sai ya nemi na uku sai ya nemi na uku nabi ce babu abin da zai cika cikin dan adam sai kasa wato sai mutuwa sai ran da aka binne shi shikenan lukci ne da ya hakura so zai wahala a ce wai yi abin da za ka gamsar da shi ta fuskar duniya to kuma musamman in ya zanto kuma har ila yau shi uban mara godiya ne bayan mara godiya ne ya zama kuma albuban zari ne kamar yadda shi mai tambaye ke nunawa don abin da ka ba shi ma ba abincin zai saya ba zai je kashe shi ne a wasu abubuwa can daban kuma ya rena abin da ka ba shi. wannan shi kansa yin hakan ai laifi ne ka ba shi abin da zai je ya zubar da shi a inda bai dace ba Allah subhanahu wa ta'ala cewa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura kada ka yi almubazzaranci domin almubazzari masu yin almubazzaranci ɗan uwan shaidan ne shaidan kuma butulci ne ga ubangijinsa saboda shi almubazzaranci butulci ne ga Allah zaka haka duk wanda zai yi butulci to ya yi koyi da shaidan shaidan butuli ne saboda baya baya halatta ka taimaka masa da abin da kasancewa bazzaranci zai yi haka nan Allah cewa yi kulu wa in tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku ci ku sha amma kada ku yi almubazzaranci Allah baya son masu almubazzaranci don haka abin ne aiki ne da Allah baya san masu yinsa don haka baya san wannan aikin Abin da duk Allah baya son shi bai kamata ka taimaka wajen yin sa ba yi abinda ka iya yi wajen kyautata wa mahaifinka to amma zuciyar mahaifinka ba a hannunka take ba Allah kuma yana ganin abin da kake yi na kokari kada ka taimaka masa akan abin da zai zama saban Allah ne ka taimaka masa akan abin da zai zama shiriya zai zama wato alkhairi gare shi sai abinci ka kai masa gidansa wanda shi da iyalansa za su samu su ci sai dukkan wasu bukatun da kake da ikon saya ka kai gida in ka san cewa da yadda ka bashi kuɗin zai je ya balbantar da su ne ya lalata su a banza ba tare da ya amfana da su ba iyalan gidansa sun amfana da su in kai haka to babu shakka ka kyautata masa irin abin da Allah yake so kai wa mahaifinka ya rage kuma shi abin da ya ji a ransa wannan kuma Allah ba zai kama ka da abin da ba shi kai niya ba kuma Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yi kuma da sakon tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatiyon rahma a yahoo.com da kuma shafin fatiyon rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da mushe malamin namu al Sheikh Muhammad Sani Umar Jali babban malamin a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kinan Kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh